السلام أترك الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Malam Lawal Allah Ubangiji ya saka maka da alkhairi ya yi muna tunatarwa mai amfani Allah ya mai muwafaka Allah ya mai gamdakatar ya zaɓi wannan topic topic mai kyawu topic mai muhimmanci topic inda ba a gajiya idan ana saurin magana a kai topic inda abinda ake magana ya fi maganan zama ana magana ne game da ilimi magana game da ilimi magana ce mai daɗi magana ce mai tunatar da wanda ke neman ilimi ta shajja'a shi cewa abin da kake ciki abin kwarai ne abin kirki ne abin ibada ne abin neman lada magana ce mai shajja'a wanda bai fara neman ilimi ba da ya shiga ya fara neman ilimi da kyar ga an samu an yi lacca game da muhimmancin ilimi makarantun unguwa makarantun gari ba su ƙara cika ba zaka ga wasu sababbin fuska wa'anda da ba su zuwa makaranta amma yanzu da aka zo aka yi magana game da ilimi sai a shajja'a su ina fata cikin wannan taron mai albarka za a samu irin wa'annan fuskokin na farko wanda suke cikin harkar su ci gaba su dage su ci gaba da yi mun samu tashji'i mun ji da Allah yayyabi ma'abuta ilimi mun ji da annabi ya yayyabi ma'abuta ilimi yayi musu addu'a mun ji hatta da kifaye hatta da tururuwa da suke yi ma'abuci ilimi addu'a mun ji shek abubakar muktar da ya ƙara da irin falaloli na ilimi kana gadin dukiya shi kuma ilimi yana gadin ka kana ɗaukar dukiya da wahala niki niki niki niki amma ilimi tirelan goma da ya faɗi ta ilimi ba za ka ɗauke ta niki niki ba lokacin da aka kone ba ibnu hazam maktaba ta ta littafan shi sai ce bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilm shi ilimi ayoyi ne bayyanannu suna cikin kirazan waɗanda Allah ya ba ilimi don haka komi yawan iliminka ba za ka zama yawan iliminka ya sa kana jin nauyin shi ba wajen ɗaukar shi don haka wannan muhadara ce ƙayyima wadda mu abin da ɗaya muke fata Allah ya ba mu ikon yin aiki da ita Allah ya ba ikon waɗanda suka saurara ikon yin aiki da ita cikin maganganun da ya yi da fallar ilimi akwai ayar da ya kawo ta biyu ta cikin suratu Ali Imran wadda take magana game da ilimi shahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal mala'ikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti wannan ayat game da ibnu qayyim yake cewa ita ce mafi girman aya da ta yi magana game da falalar ilimi idan aka tare ka aka ce ka kawo aya ɗaya mafi girma wajen magana falalar ilimi babu irin wannan ayar na farko Allah ya haɗa masu ilimi kamar da malam ya faɗi Allah ya ambaci Allah Allah ya ambaci mala'ikun Allah Allah ya ambaci ma'abuta ilimi Allah ya haɗa ma'abuci ilimi da mala'ikun shi da shi kan shi na biyu Allah ya neme su shaidu ga mafi girman abin da ake shaidu shine shahidallahu annahu la ilaha illa la ilaha illallah shine mafi girman abu amma ba la ilaha illallah ake shaidu ba ba shi ma cinikayya ma in an yi ana shaidu wa ashidu idza tabayatum saki ma in mutum ya saki matar shi ko zai mai da ita ana shaidu ah, wa ashidu zawai adlin minkum ah, komai aka yi ma mm, ah, komai aka yi ma zai yiwu ayi yi shaidu abubuwa da yawa duk da zina mutane suka yi aka zo za a yi musu jefe su ko za a yi Allah ya ce wal yashad azabahuma min al akwai shaidu da yawa da ake yi amma duk Allah bai kawo masu ilmi ba can wajen can wajen cinikayya wajen wajen aure da wai adalin minkum can wajen a kawo mutum biyu can ta'ifatun amma da aka zo wurin da ake neman la ilaha illallah ba bukatar ta'ifatun ba bukatar adalin ba bukatar abin da ake bukata Allahu wa mala'ikatuhu wa ulul ilmi kaga wannan ɗaya isa falala ta girma ta ilimi abu na biyu har yanzu cikin wannan ayat Allah ya ce shahidallahu Allah ya shaida wal mala'ikatu mala'iku sun shaida wa ulul ilmi ma'abuta ilimi sun shaida duk wanda ba su ba bukatar shaida ta yaje da abi tai watan ko ka shaida ko baka shaida ba Allah ya shaida mala'ikunsa tun shaida ma'abuta ilimi sun shaida wani abu da ke nuna falala ilimi a cikin wannan aya shine Allah ya ce shahidallahu Allah ya shaida annahu la ilaha illa huwa wal mala'ikatu mala'iku sun shaida wa ulul ilmi ma'abuta ilimi sun shaida ina manzanni da annabawa ba ambace su ba ya ba ambace su ba suna cikin ulul ilimi? yanzu sun tashi dan manzanni sun koma malamai kaga daraja ta ilimi ta yi girma Allah ya shaida mala'iku sun shaida ma'abuta ilimi ma'abuta ilimi cikin su annabawa da manzanni suke haka duk wanne yana nuna girma da falala ta neman ilimi babu wani abu da zaka samu wanda zai samu maka sa'adatu duniya wal akhirah kamar ilimi, ya samu maka nasarar duniya da lahira ya samu maka farin ciki ya samu maka rayuwa mai daɗi mutumin da yake neman ilimi ko da yaushe yakan samu sauƙi a lamuran shi yakan samu bai cika samun damuwa ba ilimi san, sani ilimi kowanne iri ne kana ƙara sani kana ƙara jin daɗi don shi Malam yana ta kafa hujja da imamu zannuji a cikin ta'alimin muta'allim cikin abin da yake faɗi cewa ya kawo wani kisa. ya ce ɗaya daga cikin malamai ya ce da 'ya'yan sarakuna sun san abin da muke ciki na wannan ilmi da sun yi hasada mu sun yi kokuwan mu a kai da wanda yake takama da kuɗi da tinkaho da mukami da iko da ya san daɗin da wanda yake karatu yake ji da ya zo ya yaƙe shi domin ya samu domin ya samu irin wannan daɗin lokacin da malam lawal ya zaɓi wannan lakca kuma sai ya zaɓe ta ga masha Allah shabab mafi yawa masha Allah tabarakallah duk matasa ne kuma matasa su aka sani da ilimi kai ba matashi kake kuma ko ba matashi kake ba ai cikin magabata akwai wanda ba matasa ba da suka ne kamar Salih Salih ibn Kaisan ɗaya daga cikin fiqa wanda asabu kutubu sita suka rawaito mu hadisi sai da ya hawa 60 ya fara neman ilimi don haka da kowane shekara ma ana fara neman ilimi amma abin da aka sani mafi yawa shine matasa aka sani da neman ilimi kuma ga sunan Birjit don haka duk kun yi mai alƙawari za ku ci gaba da zuwa makaranta ko ba zan ce za ku koma makaranta don nan ma makaranta ne nan malam ke tafsiri nan ake karatu da aka kuyi yi mai alƙawari za ku ci gaba ga ku cikin masallaci to shahidallahu Allah ya shaida insha Allah za ku ci gaba da zuwa makaranta kun san fa'ida abin shine ilimi shi na matasa ne ƙananan shekaru ka neman ilimi in ka diba tarihi ka diba rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam akwai sahabbai da suka imani da shi akwai manya akwai yara cikin wanda suka imani da annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wanda sun isa haihuwar shi ma akwai mahaifin sayyidina abubakar radiyallahu anhu wanda yake ya isa ya haifi annabi sallallahu alaihi wasallam akwai kusan sa'annin shi irin sayyidina abubakar akwai kusan sa'annin shi irin al-abbas bin abdul muttalib akwai kuma akwai ƙanana ƙanana amma kun san wani abu gaba ɗaya ilimi ilimi cikin sahabbai ya tuƙe ga ƙanana ƙanana ne masu ƙananan shekaru manyan suna da falala suna da ɗaukaka suna da amma ilimi ya tuƙe ga ƙanana ƙanana masu ƙananan shekaru bai a cikin musulunci wanne ne babban ilimi ilimin ƙur'ani ilmin Qur'ani ya tuke gaba ga irin su Abdullahi ibn Abbas Abdullahi ibn Abbas karami haro ne wanda ko da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya rasu shekaran shi 13 zuwa 14 akwai hadisi cikin sunan Abi Dawud da lokacin da aka yi salatul kusuf ya ce ina gane sun gama sallah in ji tasbihi wata me yasa su masu malai suka ce bai ma isa shiga masallaci ba lokacin annabi sallallahu alaihi wa sallam a wasu shekaru daga baya ne ya ci gaba da amma shine karshe da za a hada qur'ani gaba daya sai da aka je inda Zaid bin Thabit saboda Zaid bin Thabit ko da annabi ya rasu yana da kananan shekaru amma sai da aka je inda shike wajen nema yana cikin matasa na sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam masu ilimin Qur'ani akwai Ubayyu da annabi ya ce wa aqra ukum Ubay duk wanda ya fiku ilimin Qur'ani ya fiku iya karatu shine Ubay Ubay bin Ka'ab yana cikin sahabbai masu ƙananan shekaru Zaid Zaid kan yana cikin ƙanana Zaid Zaid bin Thabit yana cikin kananan da annabi sallallahu alaihi wasallam bai bari yayi yakin badar ba saboda yana kananan shekaru sai da aka dawo yakin uhudu aka bari yayi yakin uhudu yana da shekara goma sha hudu je da kanana kanana su ne gaba wa'annan cikin sahabbai ba za ka samu inda ak gaban su ba da an ce ubayyu bin ka'ab da an ce zaid bin thabit da an ce abdullahi bin abbas su ne gaba-gaba da shaida annabi sallallahu alaihi wasallam wa hukum ubay sai irin su abdullahi bin mas'ud to kaga duk wannan yana nuna cewa ƙananan yara su ya kamata su shiga gaba-gaba gaba wajen neman ilimi in mun zo daga ilmin qur'ani sai wani ilmi sai ilmin hadisi shi ilmin hadisi gaba ɗaya na yara ne na masu ƙananan shekaru cikin sahabbai ne imamu suyudi ya haɗe su cikin baiti biyu cikin alfiya yake cewa wal mukthiruna fi riwayatil athar abu hurairatin yalihi ibn umar wa anasun wal bahru kal wa jabirun wa zawjatun nabi yace waɗanda suka fi kowa yawan ruwaito hadisai daga annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce abu hurairatin abu huraira abu huraira ko da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu bai yi auren farko ba yana da shekara ashirin da wani abu amma duk hadisin da ka je ka bincika duniya nan zaka ji an abi hurairata radiyallahu anhu shine na ɗaya sha kundum hatta da Abdullahi bin Amr bin al az da shi Abu Hurairah yake jin tsoro yake cewa duk cikin bai ba wanda ya fine ruwaya hadisi sai Abdullahi bin Amr da aka zo aka kididdiga an ga hadisan Abu Hurairah sun fi nesa ba kusa ba na Abdullahi bin Amr bin al az to ko da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu Abu huraira yana da ƙananan shekaru kusan cewa ilimi na ku ne matasa ilimi na masu ƙananan shekaru ne sai ce Abu Hurairah tin yali ibn Umar yace sannan Abdullah ibn Umar Abdullahi bin Umar shi ma yana cikin masu kana yana cikin wanda aka hana yakin Badar saboda ƙananan shekaru annabi bai bari suka yi yaki ba sai yaƙin Uhudu haka ko da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya Abdullahi bin Umar bai yi da cika shekara 20 cip cip cip ba amma yana cikin yau in ka ɗauko littafin hadisi kafin ka samu hadisi ɗaya an Umar radiyallahu anhu sai ka samu an Umar an Umar ibn Umar ba iyaka saboda me ya samu advantage ɗin ƙananan shekaru baban shi ya fi shi falala baban shi ya fi shi girma baban shi ya shigo musulunci sannan ya shigo amma duk da haka nan shi za a fara faɗi wajen ilimi saboda me saboda yawan hadisan da ya ruwaito sun fi wa'anda baban shi ya ruwaito saboda advantage na ƙananan ƙananan shekaru wa anasun da anas ibn malik anas ko da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hijira ya dawo madina shekarar shi goma mahaifiyar shi ta kawo shi ta ce ya rasulullahi unaisun huwaidi muka muka ya manzo Allah ga Anas nan dan karami na kawo shi ya dinga yi maka hidima a sa shi cikin masu hidimar gida yana dan karami shekara goma kaga ko da annabi ya rasu ya kai shekara nawa kenan shekara ashirin shi ma tunda annabi ya shekara goma a Madina kananan shekaru da su ake neman ilimi domin ina faɗin wannan ne domin ku dage wa anasun wal bahru kal da bahar shine abdullahi bin abbas na gaya muku kananan shekaru ne dazo kal khudri da abu sa'id al khudri shi mana cikin kanana kanana wa jabirun da jabir bin abdullahi al ansari wanda yake jabir ilimin da yake da shi sai yasa Allah ya bashi wata hikima wannan hikimar ta matasa ce ta matasa ce don shi wannan hikimar a Najeriya ma ana amfani da ita ga matasa in kun je NYSC ana karanta youth anthem ko ana with uh, with self uh, me ake cewa with dedication and selflessness with dedication and selflessness Nigeria Nigeria Nigeria is, Nigeria is ours Nigeria we serve selflessness shine rashin son kai eh sabon fitowa daga camp <laughs> wannan abin da ake koya matasan Najeriya in sun zo in sun je NYSC with dedication and selflessness a rayuwarka na eh nation ha eh duk duk a rayuwarka ta Najeriya a rayuwarka ta duniya baka taba samun wani mai selflessness ba irin Anas saboda ilimin da Allah ya bashi kaga su ma NYSC ai sai ka gama ilimi ne sai ake koya ma with dedication and selflessness ko sai ka gama ilimi ne Jabir bin Abdullahi cikin cikin dedication inda yake da cikin supplements inda yake da shi yayi wani abu wata ran sun dawo tafiya da Annabi sallallahu alaihi wasallam a hanya sai Annabi sallallahu alaihi wasallam dama yana yi gaba yana yi baya ya diba runduna ta gaba ya diba runduna ta baya can baya sai ya samu Jabir shi kadai Jabir a baya sai ce Jabir me ke damun ka ne sai ce raƙumi na ya tsufa baya iya tafiya ya Rasulullah sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yadda ke raƙumin da annabi sun sai da kira kumi sai kumin ya komo lafiya kalau yana tafiya annabi sun sai ya dibi jabir ya ga ga saurayi ga matashi amma fuskar shi akwai damuwa ta yi mai yawa sai annabi sun sai so ya sa mai farin ciki a cikin rayuwa ta sai annabi sun sai ce hal tazawwajta ya jabir kai aure ya kai jabir yace na'am ko bala ya rasulullahi nayi aure kaga wannan akwai wata fa'ida yanzu in yi aure ba ga malam abubakar mukta ba zai zai yi fushi akar ba allah kanka yi fushi annabi sallallahu alaihi bai fushi ba jabir yayi aure a cikin madina bai gaya wai ba haka abdurrahman bin auf ma yayi aure bai gaya wata ko da jama'a suna taso al'ada mu tarin daurin aure ake girmamawa su kuma walima ake girmamawa ala kulli halin sai annabi sallallahu alaihi da ya ce yayi aure annabi wasallam ya zata jabir bai yi aure ba sai ya ce ya yi aure domin ya samu natsuwa ya samu kaza sai ya ce ya yi aure sai ya ce bikran am sayyiban budurwa ka aura ko bazawara sai ce bal thayyiban ya rasulullah sai ce bazawara ne aura ya rasulullah sai annabi sun sai diban mai a maybe shi shi yasa yake cikin damuwa sai ce halla bikran tulaibuha wa tulaibuka wa tudaibuha wa tudaibuka yace inda dai budurwa ce kayi mata wasa ta yi maka wasa sai ya faɗi wata magana da ta burge annabi sallallahu alaihi wasallam ta burge malamai wadda ke nuna selflessness in shi rashin son kanshi la'ananiya da yake da ita ya ce ya rasulallah da mahaifina ya rasu a yaƙin uhudu ya ban min ‘yan uwana mata su tara sai ni ga idan na je na kawo musu wata ƴan mata za a dinga faɗa a gidan sai ni kawo musu bazawara wadda hankalinta ya kai za ta kula da su wata na san budurwa ta fi amma ni na danne eh, abin da nake so na yi abin da uwa uwana suke so kun ga fa'ida ilimi ga matasa kun ga fa'ida ilimi ga matasa mai ilimi shi yake sanin cewa in danne hawa nafsi in danne son ran kaina in yi tunanin abin da zai amfani na a lahira abin da zai amfanin al'umma ta a lahira don shi kowace ƙasa ba ta bari a jagorance ta sai masu ilimi alal aƙalla sai matakin iliminka ya kai level kaza kafin ka iya fitowa takarar kaza alal akalla sai matakin iliminka ya kai kaza duk wannan muhimmanci wa jabirun da jabir wa zaujatun nabi da matar annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce nana Aisha radiyallahu anha wadda Ibn qayyim rahmatullahi alaihi yace tunna na Hawwa'u da aka yi mata annabi adamu har iya mace ta ƙarshe da za a haifawa babu iya mace da ta taimaki addini da ilimin ta kamar nana aisha sai dai a hita falala ta wani gefe. amma ta ilimi tun daga nana hawwa'u har iya da za a haifa ta ƙarshe ba wadda ta kai amfanar da ilimi kamar nana aisha mana na aisha mai ƙananan shekaru ce ko da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu shekarunta nawa shekarunta 18 har ta yi graduating din tana koyar da suwa tana koyar da manya-manyan sahabbai duk wani babban sahabi da kaji an ce idan yana da fatawa inda wa ake zuwa inda na na Aisha wata ran sai na Abu Huraira shi da annabi farko cikin masu baito hadisi ya zo cikin jama'a yace annabi sallallahu alaihi wa ya ce man salla ala janazatin wa lam yatba'aha falahu qiraqun wa man tabi'aha falahu qiraqani annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce duk wanda ya sallar janaza bai bi ta aka je aka binne ba yana da yankin lada daya irin uhudu in kuma ya bi ta yana da yankin lada biyu sai mai bi mai a ilimi yali ibnu umar in ji imamu suyuri sai ce a'a san ba a yi haka ba abu hurara mun san annabi sassan ya ce wanda ya sallar jana'iza yana samun kiraɗi ɗaya amma ba mu taɓa jin ya ce wanda ya bi sallar jana'iza zai samu kiraɗi biyu ba yanzu manya-manyan mallamai jabalai ne azimai ne suna karawa wajen ilimi to ya kamata a samu wani jabalun azimun wanda zai raba su za ka ce zai raba wannan garaman ba wanda zai raba wannan garaman sai na na aisha radiyallahu anha sai aka dunguma aka je inda nana Aisha radiyallahu anha kin ji annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce man salla ala janazatin falahu qiratun fa man tabi'aha falahu qiratani tace lalle naji annabi sallallahu ya faɗi haka sai sayyidina abla bin umar sai ya jaye ai abu hurairah kafi mu zama tare da annabi kafi mu kwasa kafi mu sai ya jaye radiyallahu anhu wa arda saboda me saboda nana Aisha ta yanke musu da farkon musulunci akwai sabani lokacin sahabbai idan mutum ya yi jima'i da mata ta bai kawo maniyi ba zai yi wanka ko ba zai yi wanka ba akwai masu cewa ba zai yi wanka ba innamal ma'u minal ma'i mutum ba zai yi wanka ba sai ya fito wasu ya zai yi wanka sai na ufuma ya caje aje inda nana Aisha ita za ta yanke ana zuwa ta ce naji annabi ya ce idza jalasa baina shu'abiha al-arba thumma jahadaha faqad wajaba al-ghusl anzala am lam yunzil shikenan magana ta kare imamu nawawi yace daga sannan zuwa yanzu ijma'i ne daga sannan zuwa yanzu ijma'i ne cewa duk wanda ya yi jima'i ko yi inzali ko bai inzali ba akwai akwai akwai wanka akan shi amma da akwai sabani amma wannan baiwa Allah wannan uwanmu ummul mu'minina ta zo ta yanke wannan kuma ko da annabi ya rasu ta yi karatun ta gama tana da shekara goma sha takwas radiyallahu anha wa ta to kai ana magana ilimi ku ne matasa kuma kun ga matasa maza da mata daga ilmin qur'ani sai ilmin hadisi sai wani ilmi sai ilmin fiqh ilmin shari'a annabi ya ce wa a'lamukum bil halali wal harami mu'ad mu'azu shi ya fi ku ilimin halas da haram ko da annabi ya rasu mu'adu shekara shi goma sha bakwai ko da mu'adu ya rasu shi bayan annabi shekara shi ashirin da bakwai amma kuma shi ya fi kowa shi ne a nan jimeta a nan yola a nan adamawa akwai sarkin malamai akwai sarkin malaman najeriya akwai na saudi arabia daga shekara kaza zuwa duk ana tafiya duk a haɗe su ranar alkiyama mu'azu shi ne shugaban malaman wannan al'ummar gaba ɗaya amma kuma ko da annabi ya rasu yana shekara goma sha bakwai har an gama neman ilmin ko da shi yau ya haɗa ilmin a duniya ya da shekara ashirin da bakwai don shi annabi sallallahu alaihi wasallam da zai aika mutane zuwa Yaman Yaman menene ahlul kitab ne ko sai sai sabi mu'azu saboda shine a'lamukum bil halali wal haram su ba ahlul kitab bane ba littafi suke takama da shi ba to ga sarkin mallamai sai annabi ya dauki sarkin mallamai sai ya aika shi Yaman sai annabi ya ce innaka ta'ti qauman ahlul kitab sai komai mai daura ta musamman wadda in ka tafi na zabe ka saboda experience wannan shine asalin ya dauki mutane aiki sai induction wallahi za ku yi mamaki duk wa'annan abubuwan suna da asali a cikin musulunci yanzu an ɗauki mutane aiki akwai induction da ake wata ɗaya amma ba a ɗaukaka aiki sai kana da bsc sai kana da ba sai kana da diploma sai kana da nce sai a yi maka induction to annabi shi ma bai zaɓo ba sai da ya zaɓo wanda yake sarkin malamai kuma sai ya mai induction ya ce ta ta'ati qauman ahlul kitab falyakun awwala da tad'uhum sai tsara mai mai wannan induction sa ne ya iza shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kaga duk yana nuna me yana nuna matasa ilimi neman ilimi naku ne matasa ku dage akan neman ilimi kuma in kun dage za ku samu haka duk malaman da suka zo baya Ibrahimu Taimi yana cikin isnadi na farko na Sahih al-Bukhari Imam al-Bukhari kun ga dai daga littafin Allah sai wani littafi sai littafin Imam al-Bukhari wani ya ce Allah ɗaya san abin da Imam al-Bukhari ya yi ma Allah da ya zaɓi littafi ne da an ce littafin Allah sai a ce littafin Imam al-Bukhari ba wani ƙwazo ɗaya ba ne kawai akwai wata muwafaƙa ta ibada akwai wani taufiki na ikhlasi da yasa Allah ya zaɓo shi Imam al-Bukhari komi nashi na zinari ne da an ce Bukhari ya ruwaito shi shikenan magana ta kare da an ce kaza yadda yake fidda isnadi ne cikin isnadi na farko da ya fi suwa akwai Ibrahim at-Taymi cikin isnadi na farko da ya fi suwa a cikin sahihi ne yace haddathana na'am tayyib akwai um, Imam um, Ibrahim at-Taymi na a cikin isnadin da ya fi suwa na farko Ibrahim at-Taymi ko da ya rasu a duniya yana da ƙanana ƙananan shekaru ƙanana ƙananan shekaru sosai amma ya kai darajar da yana cikin isnadi na farko na na na na Imam al-Bukhari in ka ƙara yawa ƙasa ƙasa duk wayannan manyan manyan malaman da ake kake ji ana faɗi su Imam Ahmad su Imam Malik su Imam duk sun nemi ilimi ne da ƙanana ƙananan shekaru zaka ji an ce mahaifiya ta yi ta bashi ta ce ka je neman ilimi mahaifiya ta yi ta sa shi gaba duk wani ya nuna maka mai nuna maka da su imamul bukhari duk da ƙananan shekaru suka yi neman ilimi sannan bayan sun girma Allah ko da imamul bukhari ya shekara takwas, ya gama itqanin ilimi ya fara ta'alifat ya fara wallafe wallafen littattafai duk nuna maka muhimmancin ƙananan shekaru akwai in kayo kasa kasa akwai su irin su imamun nawawi imamun nawawi shi har yayi rayuwa ta yan nemi ilimi yayi kaza ya gama shekara ta arba'in da biyar a duniya amma kun sami da zai baku mamaki cikin littattafan da ya rubuta cikin littafan da ya rubuta akwai littafi ɗaya tak wanda a zamanin yanzu da adda intanet da adda kwamfuta da adda ci gaba da adda university littafin shekara arba'in aka yi ana ta haƙiƙi na yi ta haƙiƙi fa ba rubuta shi ba a in ya faɗi ya ce maliku ya ce nan a samu in ya ce malamai ya aka aka shekara arba'in ana ta haƙiƙi ne shine almajmu almajmu mutum takwas suka yi shekara biyar biyar suna phd a jami'atul imam akan ta haƙiƙin almajmu mutum takwas shekara biyar biyar nawa zai baka shekara arba'in ana ta hakikin littafi ɗaya da ya rubuta shine almajmo bayan shi gaba ɗaya rayuwar shi shekara arba'in da biyar ka san magabata da suka dage suka yi ikhlasi sai Allah tabaraka ta'ala ya sa albarka ya sa albarka a cikin ilimin akwai nan ƙasa ƙasa in ka ƙara yawa ƙasa akwai malamin mallaman mu hafizul hakami wanda yake duk mallaman mu irin su bimbas irin su uthaymin irin su Sheikh Abdul Musin Abbad dukkanin su kowa ya tashi zai ce yayi karatu ga Hafizul Hakami Hafizul Hakami ko da ya rasu shi ma a rayuwa shekara ta 34 amma ya samu wannan falalar da manya-manyan malamai kowa yana kafa hujja da shi kowa yana istidlali da shi kowa yana son shi kowa yana son a ce yana da alaka da shi don haka ya ku matasa ku tashi ku nemi ilimi ku tashi ku nemi ilimi domin a wannan shekarun naku ake neman ilimi sannan in za ku nemi ilimi ku nemi ilimi da fikafikai guda biyu ku nemi ilimin addini ku nemi ilimin zamani wannan lokacin al'umman tana buƙatar mutanen masu ilimin zamani al'umman tana buƙatar mutanen masu ilimin zamani to abinda an fa'ida ka nemi guda biyu hadisan da malam ya kawo malam lawal abubakar malamai sun ce kamar hadisin wa innal mala'ikata latadau ajnihata li talibil ilmi ridan lima yasna'u duk falalar da aka faɗi ta neman ilimi idan kana neman ilimin addini kana neman wani ilimi to za ta shiga ciki kama ka zan ka samu wannan falala amma in wani ilimi da kake nema ba neman ilimin addini ba baka shiga cike mutum ne bai iya fatiha ba mutum ne bai san tauhidi ba mutum ne bai san yadda ake sallah ba kawai physics ya iya chemistry ya iya mala'iku ba za su aji fikafikin su in sun gan shi ba bai ishe su kallo ba amma idan yana neman ilimin addini yana itikadin wannan physics din wannan chemistry din wannan engineering wannan medicine da yake nema shi ma abu ne wanda zai karfafe shi ya karfafi musulmi to shi ma ibada ce yake yi don haka sai kasance kowane gefe dama da hauni gaba ɗaya ilmi yake nema kuma ilmin yake mai jagora kuma falala yake samu ta neman ilmi don shi malamai suka ce ilmi mafi girma shine ilimin qur'ani shine ilmi mafi girma ilmi mafi girma mai bi mai shine ilimin hadisi ilmi mafi girma mai bi mai shine ilimin shari'a sannan da abin da ilimin shari'a yake nema kamar irin su ilmin musalahul hadith kamar irin ilmin ilmin ilmin eh, usulul fiqh da sauransu sai suka ce mai bi mai shine medicine haka malamai suka karrat mai bi mai shine ilmu tibb cikin duk ilmomin duniya saboda bukatu wadda ɗan adam da dabbobi da kwari suke yi daga ilmu tibb komi akwai ilmin likitanci akwai ilmin likitancin ɗan adam akwai likitancin dabbobi don haka wannan ilimin ba za ka taɓa sanin muhimmancin neman ‘ya'yan su tashi su nemi ilimi irin wannan ba sai ka je asibiti yanzu ba a yi sati uku ba mun yi wani taro a sokoto wazirin sokoto professor sambu wali janet yake cewa don allah in ba lalura ba mi zai kai namiji yana karɓar biki ga, mace za ta haihu yana karɓar yana ungozoma kaga ai in muna da ‘ya'ya mata da suka je suka karanci wannan da yawa muka dage suka yawa ba za a sa wani namiji ya koya ba ba za a sa namiji ya yi ba to idan namiji ya yi fa akwai mace haramun ne malaman lajinar da'ima sun ce idan an kai mace asibiti diba ta mataki hudu ne duk in ka tsallake ɗaya akwai ɗaya haramun ne na farko an kai mace musulma mace musulma za ta diba ta idan aka kai mace musulma asibiti to mace musulma shi yau waje bata duba ta duk wanda ya duba ta ba mace musulma ba akwai mace musulma da wanda ya kai ta asibiti da ita da likitan duk wanda shi ya yarda da hakan to sai ya samu zunubi domin ya saba idan ba a samu mace musulma ba sai mace wadda ba musulma ba mace wadda ba musulma ba da namiji musulmi matakin su daya duk abin da al'auran mace musulmi namiji ya kalla to ita ma mace wadda ba musulmi ba al'auran ta ne don shi ku ji tsoron Allah matan ku su ba zuwa salon din waɗanda ba mu ba akwai hadari sosai duk inda wani namiji wani kato bai kamata ya kalla a jikin matarka ba to wadda ba musulmi bai kamata ya kalla ba abin da kawai take kallo shine fuska da tafin hannu to amma a nan babin likitanci sai aka gabatar da mace wadda ba musulma ba kafin likita musulmi saboda me saboda mazannu shahawa ita mace ba a tsammanin ta yi shawa mace wata in ba ta lalace ba amma shi namiji zai yi shawa ya shawa mace idan ba a samu ba sai a nemi sai a nemi namiji musulmi akan babin lalura idan ba a samu ba sai a nemi namiji wanda ba musulmi ba akan babin lalura to yanzu kana iya samun ma wanda ba musulmin ba shi zai je ya diba shi zai je ya diba ya diba matakka kaga duk me duk rashin samun likitoci a cikin mu ne ku dage da ƴaƴanku ku koya musu ku sa su makarantar boko kuma su karanci ilimi Ah, eh, kusan intaha ma gaba ɗaya <laughs> intaha ya tuke masha Allah eh, ku karanta su karanci ilimi wanda zai amfani mu ya amfani al'umman mu al'umman mu suna buƙatar likitoci mata al'umman mu suna buƙatar nas nas mata al'umman mu suna buƙatar pharmacist mata muna da tawayan su ku sa matan ku su koya. matarka mai suna Aisha a asibiti idan aka samu Maryam za ta diba ta haka kake so to sai ka sa diyarka Zainab ta je makaranta ta koya in ba haka ba to wannan Maryam din diyar wani ce da yasa ta koya haka mu dage mu kai su mu yi karatu na dama da hagu wayannan al'ummar da gare mu yi alfahari da yawan al'umma malam malam malam lawal azina cewa China yawan su yawan su kaga amfanin su yayye akwai United States ita tafi kowace kasa kuma yawanta bai zama mata faduwa ba saboda me saboda ba su bukatar injiniya daga waje ba su bukatar likita daga waje ba su bukatar mai kera makamai daga waje ba su bukatar haka ya kamata al'umman musulmi ta kasance ta fi wadatuwa kan kowace al'umma muna roƙo Allah tabaraka wa ta'ala ya sa albarka ga abin da muka faɗi malam kamar yadda malam lawal ya faɗi wannan shine insha Allah muhadarar mu ta ƙarshe a wannan tahowar malam Abubakar Muktar mun ga kokari gare shi mun ga kai da kawo a nesa in baka san mala abubakar mukta ba zai dinga baka tsoro amma ba zan faɗi ba nan jiya mun ɗanyi gulma ce amma ya yafe muna amma ba zai a faɗi a kyabara ba in ka gashi sai ya diga diga da shi da malam kuruntum sai ka dinga ganin masha Allah tabarakallah kamar a ce infiru amma kuma ya kai mu'amala da su zaka same su mutane masu taushin hali mutane masu sauki mutane masu son al'umma lalle mun ga karanci da gare shi daga ango daga mutanen gari da suka gayyace mu kuma mun ji daɗi mun ga cika mun ga son ilimi yanzu nake magana da abokina Dr. Jamil akan mutanen Yola suna son ilimi mutanen Adamawa duk inda muka zo muhadara sai muga cike ce mu ne yayi wannan yau karibin masallaci ba duk muka sa kanana mu aza kawai mu zo mu iske sahu biyu uku mu ce salamu alaikum <laughs> sallama ba ta sai muka zo muka iske masha Allah da waje da projector da komai mutane kamar an yi an yi ikama za a sallar juma'a Allah ya muku albarka gaba daya ina tabbata muku mun ji dadin ganin ku mun ji dadin haduwa da ku ushirukum jami'an anni uhibbukum fillah Allah ya so mu gaba daya ya hada mu aljanna wassalamu alaikum warahmatullahi wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ah, dr jabir sani mai hula allah ya saka da alkhairi ah, na ga ya ɗabi wata sukuwa ne wanda ban san inda zai dire ba <laughs> sai ce masa inta kawai lokaci ya riga kare <laughs> to allah ya saka da alkhairi kamar yadda muka bayani wannan ah, babi ne mai faɗi shi shakla Bakar ya buɗe mana kuma inda za mu kwana nan gaskiya ba za a gama da shi ba to allah ya saka wa malamin da alkhairi ta sani ya gola Allah ya saka maka da alkhairi a bisa wannan gudunmawa da da ka bayar amma akwai tambaya tambaya ta farko dai shi yace ina son in zama malami irin ku waɗanda suke yin wa'azi to amma ina karatun kuma ni ba na fahimta ya zan yi so wannan zan an sama kan kana so ka zama malami irin su amma ni kan ɗalibi nake karami har yanzu yanzu nake rarrafe watan shi ilimi yana da wani abu in kan nema yana buƙatar dagewa yana buƙatar dagewa idza a kullaka a'taka juz'ahu ko ba'dahu in ka ba ilimi dukkanin lokacinka sai ya baka sashin lokaci ne ya baka sashe ne ba zai yiwa ka zan ka san komai ba haka ilimi ana dagewa akwai cikin kisoshin da ake bai ibnu hajar al-asqalani cewa da baya fahimta shi ma haka yake to sai wata ran ya bar wani gari zuwa wani gari ko zai je misira ne ko ya bar misira sai ya biyo a hanya sai ya ga rijiya ana ɗiban ruwa sai ya ga igiya ta yanke dutse da abbakin rijiya sai ce duk igiyar da ta yanke wannan dutse to in an yau da gobe ta sa ni ma in ni dage ni ci gaba da yi to sai na insha Allah zan zama malami don shi aka ce wasu suka ce don shi aka ce mai ibnu hajar saboda wannan misalin na dutse amma kuma kun ga ya zama shine shine khatimatul huffaz da an ce shi shine hafiz na karshe zuwa yayi yi addu'a ya sha ruwan zanzam ya ce Allah ya sa ya samu ilimi na irin na irin Imam Zahabi sai ga Allah ya sa ya ma fi Imam Zahabi ilimi ya fi Imam Zahabi dokaka so me yake nuna maka in ka dage yau da gobe shekara ka nawa kana neman ilimi zaka ce ka gaje shekara nawa kai 30 kai 40 kai a'a kawai ka fara nema kila January ne kawai kaga abubuwa su yi maka za su kake so ka ce a'a ka dage ni ban yadda kana nema baya shiga ba shekara nawa kai in malamai suka baka tarihin su zaka yi mamaki mal dr jamil lokacin da ya je jami'an madina kamar iska ya dauke ka tafiya da wata jallabiya irin ta da aka yi ta bacci da <laughs> bai kara gara haka ya yi ta yi amma bai dawo madina ba sai ga ya buse da waye sai da aka dade ba kawai overnight ba kawai ake zuwa neman ilimi so duk haka zaka gani mutane dazu malai yana babu labari zuwa ne Kano neman ilimi mana Abubakar Muktar zuwa ne Kano neman ilimi zuwa ne Niger neman ilimi kafin ya fada Madina neman ilimi yanzu haka yana so ya tai wani waje karin neman ilimi duk miki kawo ka duk dadewa da in ka dade kana yi to insha Allah zaka samu man talaba wajadda wajada insha Allah kuma in zaka tambaye malam ah, lawal shi ma in baka labarin mai da yayi da Najeriya da Sudan da ina wajen neman ilimi ba haka ake samu obana da baka ka dage zaka samu insha Allah wallahu a'lam to Allah ya saka da alheri tambaya ta biyu yace ya wata yarinya a gani zai aura to amma magabatan sai suka ce kar ya aure wannan kabila suna da farar kafa na farko camfi ba daidai ba ne canfi haramun ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana camfi cewa kabila kaza a camfa ta gaba ɗaya ba gaskiya ba ne arziki da samu na Allah ne Allah yake kawowa akwai shu'umci amma ba za ka canfa camfa kabila gaba ɗaya ba kowace kabila da ka sani akwai babban mai kuɗi cikin akwai babban malami cikin akwai babban mutumin falala cikinsu. su jayayya da kabilanci da nuna kabila kaza da kabila kaza wannan abu ne wanda baya da kyawu a da ma da akwai kabilun wanda su ne irin Qurayshawa da sauransu bale yanzu duk wanda ba Qurayshawa ba a wancan lokacin shawa ne ake cewa da Laraba kada ku yi la har qaumun min qaumin kada ku yi musu kaza don haka bai kamata a shi'umta da kabila ba to amma kamar yadda jiya aka baka sha in iyayenka suka ce maka kakka aure kaza to ka lallaba su ka bi su ka fahimtar da su in sun yarda ka aura to alhamdulillah kaga an an jefi tsuntsu biyu da dutse daya kuma in ka nuna musu kuma baka san wani abu ba kana iya auren kuma ya kasance an samu akasi amma ba shi ke nuna cewa ita ke azurtawa ko ke talautawa ba akwai ɗaya daga cikin magabata da aka ce kada ka fita tafiya rana kaza babu sa'a ya fita ya samu haɗari ya dawo ya koma fita wannan ranar ya samu haɗari ya da haso uku na hudu kuma ya wuce lafiya lau ya ce yana son gwada mutane na shu'umci ba daidai ba ne su'umci ba daidai ba ne don haka ba a taɓayyar annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana don a shu'umta wata kabila cewa ya aure ta ba a arziki ko ba a kaza sannan aure na kabilu yana da matukan muhimmanci yana yana ƙara ƙarfafa yanzu Najeriya da muke zaune musamman kabilun da muke da su na musulmi auratayya tsakanin su yana haifar da al'umma wadda za ta zama ƙasa ɗaya al'umma ɗaya ta ƙara riƙewa yanzu da ake so a haɗa mutane faɗa da Hausa da Fulani kaga auratayya tasa wannan faɗan ba zai tasiri ba sai dai a ce ka je ka zagi ka kashe baban ko kashe mamarka mutane da yawa maman su ba Fulata ne baban su ba Haushe ne ba masu kaza ka nuri maman su don haka duk mun haɗe mun zama al'umma ɗaya wannan ya cece mu da ba da haka ba da wa'annan mutane da ke muna kisisiniya da kila sun kai ga haɗa mu faɗa wallahu ta'ala alam Allah ya saka da alkhairi Dr. Jabir Sani mai kula Sokoto mun gode da nasiha da aka yi da kuma amsa tambayoyin mu Allah ya saka da alkhairi ba tare da bata lokaci ba zan kira dai malamin shine Dr. Jamilu Sadi Zaria insha Allah ya zo mana a takaice falyatafaddal mashkuran wa ma'juran ya ƙare ba sai a bari mu huta ba bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd fassalamu alaikum wa rahmatullahi saboda yanayin lokaci bari in dan takaita sosai amma zan fara da taliku ta'liq ne ibn hajar yana da littafi tagliqut ta'liq ko to ni talik eh, Sheikh eh, Malam Lawal Abubakar ya yi lecture mai matukar muhimmanci Dr. Jabiru ya zo ya yi ta'aliki. To zan fara da ta'aliki akan mai taliki kafin yi taliki a kan karatun malam. Eh, Dr. Jabir a cikin maganganunsa da jawabansa masu matukar muhimmanci ya ambaci muhimmancin neman ilimi na zamani domin kawo ci gaba a cikin al'umma da hidimta musu har ya misali da abin da ya shafi likitanci abin da ya shafi karɓar haihuwa da ya kamata a ce matanmu musulmai su suke jibintan wannan ɓangaren amma akwai wata matsala guda ɗaya hmm, lokacin ko wannan damar dama ce da ya kamata a ɗan fasa wannan kwan domin kowa ya tafi da wannan tunanin na koken da mata waɗanda suka yi karatu a wannan fannin suke kawowa ba na iya ƙididdige so nawa wata za ta same ka ko ta yi waya ta ce an ce mu je mu karanta likitanci mu je mu yi nurse mu koyi nursing da sauransu mun je mun yi amma mazan ba sa auren mu akwai wannan matsalar kuma ina ganin social problem ne sosai wasu suna kallon abin cewa ai waɗannan kafin su je su gama likitanci sai sun yi shekaru da yawa shi kuma yana neman wacce sai ku ƙarisa <laughs> to sai ya kasance misali lokacin da ake ɗauka kafin a gama karatun yana jan lokaci to sai ta je ta gama da niyyar ta hidimta ma al'umma kuma kowa sai ya zo a barta da hamma da taguni so kun ga gaskiya tsakani da Allah wannan wata matsala ce a cikin al'ummar mu da ya kamata mu yi la'akari da ita kuma mu ɗinke wannan barakar da take neman ta kunno din idan ya kasance sun yi karatun domin su hidimta an bar su kuma ba aure su kuma ba a hidimta musu ba kenan to sun yi niyyar su hidimta mana mu ma sai mu hidimta musu kuma farkon baina alkhidmatain ko kowace hidima tana da falalarta tana da matsayinta magana akan ilimi baharun ne la sahila lahu kogi ne tafki ne wanda bai da gaba wasu daga cikin malamai suke cewa daga cikin sirrin da ya sa aka umarci annabi Musa zan faro ta tsakiya sai in dawo baya aka umarci annabi Musa ya je wajen Al-Khadir kuma har suka hau teku hawa teku teku yana da siffa siffofi da yawa daga cikin siffofin teku shine abu na farko faɗi da girma to ilimi kenan abu na biyu baka hango sa so da yawa haka yake abu na uku kana tafiya ne a kansa amma baka san wa ma junu da rabbi ka, illahu abu na biyar a cikin kogi ne ake fitar da lu'ulu'u da murjani da kayan ado ashe ilimi zai maka ado ya sa maka hula ya fesa maka turare har da gyalen yafawa kamar yadda ake cewa abu na shida ruwa shine rayuwa ilimi kuma rayuwa ne abu na bakwai a cikinsa ne kuke samun abinci wa min kullin ta'kuluna wa min kullin ta'kuluna lahman tariyan wa tastakhrijuna minhu hilyatan talwasunaha abu na takwas da ruwa ne ake kashe wuta to ashe jahilci wuta ce da take haɓaka a cikin al'umma abinda yake kashe ta shine ruwan ilimi da sauran hikimomi da dalilai da malamai suka ambata annabi musa alaihi salam ta'aliki akan maganar malam ya ta nanata maganar muhimmancin allahu alam mai da il sani ga allah subhanahu wa ta'ala wanda wannan yake nuna kankan da kai da nuna cewa kai ba kowa bane a fagen ilimi da nuna cewa wa fauka kulli dhi ilmin alim kuma masani gaba ɗaya shine Allah subhanahu wa ta'ala annabi Musa kamar da muka sani kissa shahararriya wata rana yana huduba a bani a cikin banu Isra'il sai ɗaya daga cikin mutane ya ce masa man a'lamu ahlil ard wannan kissar ta annabi Musa jama'a tana daga cikin manya-manyan kissoshi ko kuma in ka dawo a fagen ilimin Qur'ani a Qur'ani gaba ɗaya babu kissar da ta yi magana a kan ladabin neman ilimi da hidimta ma ilimi da tafiya da neman ilimi kamar wannan kissar tun a matakin farko malamai suka ce ashe ɗalibi ya zama mai tambaya wannan wani sos ne wani yambu'i ne wata maɓuɓɓuga ce ta ilimi da take buɗe ilimi wannan ɗalibin ya tambayi annabi musa man alamu ahlil ard wane ne mafi sani a bayan ƙasa annabi Musa sai ya bada ansa da cewa shi ishihadi yayi ishihadin kuma mabniyun ala shay'in eh, qawi ya gina ishihadin akan abu mai karfi saboda yayi la'akari da cewa shi annabi ne da aka aiko kuma da a ce akwai wanda ya fi shi ilimi kaza shi ya kamata a aiko to Allah ya zaɓe shi eh, wa innahum indana laminal mustafa inal akhyar istabahu rabbuhu da makamantan lafazan da suke nuna zaben sa ake yi Allah ya dada su ya ƙara musu kusanci da tsira to sai ya ce shi yafi ilimi 'a to a fagen ko da haka ne akwai ladabin ilimi shine an tusnida amra ila Allah subhanahu wa ta'ala ka maida al'amari zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ya ce to ni zan nuna maka zan sanar da kai wani bawa daga cikin bayina wanda yake huwa a'lamu minka ya Musa ya fi ka ilimi daga nan sai tafiya balaguro ta ilimi ta fara a matakin farko kaga a daidai wannan gabar yana nuna maka cewa in kana so ka ilmanta abinda malamai suka ambata sai ka bar comfort zone ɗinka kai garinku a ni garinmu ba na so in fita to ba za ka yi karatu ba dole ne ka bar comfort zone ɗinka inda kake miƙe ƙafa ka zo a fasa maka kwai a gida ka dawo an gama abinci duk sai ka bar wannan wal usdu law laftiraqul ardi maftarasat ko zaki komin zakancinsa bai isa ya kai farmaki ba inda yana nan a waje ɗaya dole sai ya bar ƙasa mun fahimta a takaice aka yi tafiya wa ifkala musa li fatahu la abrahu hatta abluga majma'al bahrain aw amdiya hukuma yanzu an fara tafiya wa musa ya zaba domin wannan tafiyar li fatahu maganan da kajabir samari waye fatahu yusha kaga samari sune abunna fa'ida ta uku wannan na tabbatar da cewa ashe kana buƙatar rafiqi abokin tafiya a fagen ilimi an tadilla ihdahuma fa tudhakira ihdahuma al-ukhra in kai sanyi sai ya karfafe ka la abrahu hatta abluga abluga majma' al-bahrain aw amdiya hukuma wannan tafiyar da na fara sai baba ta gani shiga sojan badakari ko ba zan taɓa barin wannan tafiyar ba har sai na kai majma'al bahrain inda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya je ya haɗu da al aw amdiya hukuba ko kuma na dinga tafiya kenan illa har illa ma sha Allah nan fa'idar ita ce fa'ida ta hudu ko ta biyar abinda malamai suka dinga ambata consistency abinda ke cutar da mu shine lack of consistency zaka fara abu yanzu sai ka bari kana gab da ka kai sai ka bari kila tsakaninka da a fasa maka kwakwar ilimin gobe ne jibi sai ka haƙura ibn al-uthaymin rahimahullah yana faɗa a wata maganarsa ta mai matukar muhimmanci yake cewa a da yawa daga cikin masu neman ilimi a suna ƙasa a gwiwa ne suna kasa kaiwa inda suke so su kai ta sanadiyar rashin jajircewansu a kan neman ilimi sai ya ce Allah subhanahu wa ta'ala akwai wata albarkar da yake ba masu jajircewa a fagen neman ilimi wacce wannan albarkar tana zuwa ne bayan tsawon lokaci yanzu in muka dawo practically sai ka duba duk wanda ya sha wahala a wajen neman ilimi sai ka ga akwai wata albarkar da yake samu albarka tana da alaƙa da wahalar ne amma wahalar laisat maqsudatan fi zatiha ba neman ta aka yi ita kanta ba amma da yake neman yana da alaka da wahalar wahalar kuma aka yi hakuri sai aka samu wannan albarka saboda haka abin da yake cutar da mu a fara yau gobe jibi a bari kuma a habbul amali ila Allah wa in qal Dr. Jabir ya ambaci kissar Ibn Hajar haka Al-Khatib al-Baghdadi shi ma haka wanda ya rasu shekara ta 463 shi ma abin da ya faru da shi kenan ya shigo a shekara ashirin a babin samartaka a shekara ashirin alkhatibul bagdadi ya shiga basara ya gama shanya karatun malaman basara ya dawo bagdadi to kafin ya kai wannan matakin akwai lokacin da ya zo majalisin hadisi ya ji na haddathana haddathana haddathana ya ce kai gigabyte din da memory bai kai fadin da zai haddace wannan ba kamar bai da rabo a fagen ilimin hadisi ya dawo shi ma ya shiga lambu yana abin nan sai ya ga irin kwatankwacin wannan abin da ya faru ya ga dutse sahara asaba halma fata'atharat bi taqatiril ma alaiha wannan fadin ko dutsen sai ya tasiranci da ruwan da yake dugowa sai ya ce a ah, ashe idan na koma ni ma na yi haƙuri na jajirce zan kai inda ya kamata in kai shine ya je ya haƙuri har ya zama al bagdadi ya bar duniya da littattafai a ilimin hadisi kaɗai, sun kai littattafai goma sha tara ko ashirin a nan shi ne za ka fa'idanta da fa'idar wa kaifa eh, eh, tasbiru alama ma lam tuhib bihi khubra a gurguje lifatahu eh, wa in qala musa lifatahu la abru hatta abluga majma' al-bahrayn aw amdiya hukma falamma balagha falamma balagha falamma jawaza qala lifatahu atina ghada'ana laqad laqina min safarina hadha nasaba lokacin da suka wuce inda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a nan za su haɗu majma'al bahrain ba wai sun wuce da gangar ba ne a'a abin da ya faru kissa tana da tsawo me ya faru Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara ma kifin da suka ɗauko a matsayin guziri ya zama mai rai ya tashi ya faɗa cikin ruwa ya ci gaba da tafiya to a nan Allah subhanahu wa ta'ala ya yi amfani da kifi da ruwa wajen hidimta ma ɗaliban ilimi su waye ɗaliban ilimi Musa da Yusha to kai ma a fagen neman iliminka haka Allah zai taimake ka idan ikhlasinka da neman yardarsa ta bayyana sai Allah ya kawo waɗanda za su cincida ka su taimake ka ko da a zahiri matsala ce atina gada'ana kawo mana abincin mu sai ce gada'ana laqad laqina min na hadha nasaba waɗanda suke da ilimin nutrition a nan su ma sai suka samu fa'ida kafin a wuce suka ce a ashe idan kana tafiya bai kamata a matakin farko ka ɗinke cikinka da abinci ba tun a marhalar hula sai ka kasa tafiya amma a matakin farko ka zama hafifin batsan sai ka tantalik intilakan sai ka ci gaba da tafiya sannan kuma da'ana ya ce ba a sha'ana ba saboda shi Eh, lunch ko abincin rana shine ake so ka cika more amma na dare ya kasance khafif ko ba haka ba to atina gada'ana laqad laqina min safarina hadha nasaba qala ara'aita id awayna ila as-sakhrati ila as-sakhrati fa inni nasitu al-hut wa ma ansani illa shaytan an adhkura daga cin abin da suka ambata muhimmancin cin kifi ka gani matafiyi mai neman ilimi yana buƙatar abincin da bai da nauyi wanda yake kuma yake da ƙara garkuwar jiki da lafiya shine kifi fiye da sauran abinciccika ko kuma nama da ake ci لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا هو هرزوا ƙarshen kisa daga cikin abin da nake so in ɗan tsakuro mana a gurguje na san lokaci ya yi kuma bai kamata mu tsawaita bayani ba a cikin tafiyan nan ta annabi musa da abokin tafiyarsa daga cikin manya-manyan darussan da suka fi fitowa fili shine haƙuri a fagen neman ilimi na gaba daga cikin manya-manyan abin da suka fito fili shine tawalu'u da ƙanƙan da kai wajen tattaunawa da wanda kake neman ilimin a wajensa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ullimta rushda roƙo yake yi hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ullimta rushda sannan rushda ashe ilimi ƙarshen magana magarya tikewa ina yake kai ka shirya saboda haka ka yi ma a matakin farko da kake neman ilimi mecece manufarka na neman ilimi domin ka samu shirya domin ka samu tsarkin zuciya domin ka samu tsaftace tsaftace eh, ɗabi'unka da tsaftace tunaninka to idan wannan ce ita ce manufarka to al'amarinka zai zai ci gaba da haɓaka har ka kai zuwa ga samun albarka sannan bayan nan ka duba abubuwan da suka faru a cikin wannan kisar wanda ita kanta wannan kissar karatu ne mai zaman kansa mai faɗi zan ambaci fa'ida ta ƙarshe wacce sai mu tsaya a kanta mu rufe a fagen ilimi annabi musa alaihi salam da ya zo suna tattaunawa da khadir me ya faru bayan ya ce hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ullimta rushda qala innaka lan tastati'a mai sabra ba za ka iya hakuri ba sai ya ce wa kaifa tasbiru ala ma lam bihi khubra ashe da yawa daga cikin gaza eh, eh, eh, rashin hakurin da muke da shi yana da alaka da rashin sanin kimar abin da muke nema wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra fa idza ahatta sabarta ala mun fahimta idan ka san zurfin daraja da kimar abin da kake nema to sai kai haƙuri da jajircewa wajen neman sa in ka san kimar ilimi da darajar da Allah yake ba masu ilimi ba yadda za a yi kai ƙasa a gwiwa wajen neman sa sannan kuma kai mai neman ilimi kana ganin cewa wata kyauta ce Allah ya maka wacce duk duniya ba wanda Allah ya masa irin wannan kyautar mun fahimta kuma ya fi maka ɗanɗano da daɗi akan komai kamar yadda zamashari yake cewa sahari litanhiqil ulumi aladhu li min tibi min wasli ghaniyatin wa tibi anaqi yake cewa ah, in raya dare ina ƙoƙarin tace ilmummuka wannan ya fi min daɗi da garɗi fiye da in ta tafiyar da dare ina tattaunawa da a mace kyakkyawa wacce abin ƙauna gare ni to a ƙarshen magana sai ya ce a abitu saharana duja wata hu lailan wata buga ba da zaka lihaqi yanzu kai kana ganin a lissafe a lissafance a ƙwaƙwalwance zai yi daidai in raya dare ina ƙoƙarin ilmantuwa da hasakuwa da hasken ilimi kai kuma giyarka ta farko da ta biyu da ta uku duka a cikin bacci kake sannan kuma ka ce za ka kai inda na kai A ba zai yi ba a takaice magana akan ilimi tana da faɗi jama'a mu yi ƙoƙari mu amfani da damar da Allah subhanahu wata'ala ya bamu na malamai da suke cikin al'umma wanda suke ƙoƙarin ilmantar da mu mai amfani da dama a garinka ga malamai nan da yawa akwai kofar gidanka ga malamai nan amma wasu da yawa daga cikinmu sun yarda su yi, ta majalisa ba za su halarci ilimi ba ba za su halarci majalisin ilimi ba wannan kuskure ne kuma Allah subhanahu wataala zai tambaye ka kamar yadda za a tambaye ka idan ba yi ilimin ba haka za a tambaye ka kuma idan kai ilimin ah, me kai ah, a bangaren aiki saboda haka mu yi ƙoƙari mu ilmantu sannan kuma mu yi aiki da abin da muka ilmantu da shi malamai magabata ba su ƙasa a gwiwa ba wajen tattaro bayanai akan falalan ilimi da falalan aiki jami'u bayani da ilimi wa fadlihi na ibnu abdulbar wanda ya rasu shekara 463 shi ma tare da al bagdadi al kenan so waɗannan bayanan da suka yi hujjoji ne akan mu ah, sun isar mana mu tsayu mu tashi mu dage mu tsayuwar daka wajen neman ilimi mu nemi eh, yardar Allah subhanahu wataala akan neman ilimin sai mu samu albarkar duniya da lahira ina roƙon Allah subhanahu wataala ya ilmantar da mu abinda bamu sani ba abinda muka sani kuma idan mun ilmantu mun fahimta Allah ya azurta mu ya ba mu ikon aiki da shi ya ba mu neman yardarsa shi kadai wa sallallahu alaihi wa sallam baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu uh, dr jamilu sadis zaria allah ya saka da alkhairi a bisa wannan nasiha da aka mana da ƙara fayyace mana falalan ilimi da kuma dagewa wajen neman sa to a gaskiya lokaci ya ƙure ne saboda muna tunanin masu wani masu hawa keke nafe amma in ba haka ba uh, kowa yanda ya koro bayaninsa ba za ka so ka tsai da shi ba kuma abun mamaki shine duk karatuttukan nan da muke yi tun daga ranar litinin har zuwa ranar yaushe ne muka fara juma'a zuwa yau babu malamin da aka ba topic aka ce ga abun da zai yi kuma duk malamin da ya zo yana karatu ba ɗaya malamin bai ma san akan me zai yi magana ba ni ma ban san akan me zai yi magana ba sai an zo amma kuma za ka ga sauran malamai jiya dr jabir ya yi karatu sun zo sun yi taliki kamar dama sun shirya sun san me za a yi kuma babu wanda ya sani a cikinsu yanzu shek Mulam abubakar ya zo ya buɗe topic ni ma ban san me zai magana a kansa ba su ma ba su sani ba amma kowa kuma ya zo ya yi taliki kamar dama ya shirya akan wato wannan topic ɗin wannan shi yake nuna maka wannan bayan allah suna da ilimi tare da karancin shekarunsu duk ba wanda ya kai shekara hamsin a cikinsu na sani amma kuma ga ilimin da suke ɗauke da shi ƙila fi na shekara ɗari kuma samun irin waɗannan a cikin al'ummar mu gaskiya abun farin ciki ne duk wanda ya zo yana magana akan yana ba da ilimi yana karatu sai ka dinga mamakin sa ni dai mamaki suke bani gaskiya yadda suke zubo ilimin nan ubangiji ta'ala ya saka musu da alkhairi kuma nasihan da aka mana gaskiya mu ɗauka. wallahi wallahi na sani lokacin da suke karatu ba su taɓa tamanin za su kai wannan matsayin ba ko akwai wanda ya tunanin haka a cikin ku ni na sani babu amma abu ne za ka dinga yin sa tsakanin da Allah kana yi kana yi kana yi har kai tamani cewa kai abin nan kana yi kana yi baka zaton zaka kai wuri sai kaga ka kai shi lokacin muna jami'a Dr. Jabir Sani Hula ya ce mini shi ya gama Madina ma zai tafi UK ne je karanta turanci a zuciya na ce ka jaro na da rigima <laughs> in shi ya ni ba a cikin jami'a yake gamin amma ya gama ya je UK din kuma ya masa ya PhD kuma gashi ya je ya dawo ya iya turancin kuma yana ne yana karantar da mutane addinin musulunci yana lacca ba ka dauka ma ya je kasashen turawan ba kenan in ka sa kanka abu zaka yi shi shi ma Dr. Jamilu baya ya gama karatu a Madina kuma ya sake tafiya kuma Ingila din shi ma ya je ya sake karanto turancin kuma yanzu dai ilimi yana nan so ilimi in ka yi shi ka yi shi kawai in baka yi shi ba baka baka yi shi ba Eh, Abdullahi bin Abbas lokacin da manzo sama ya rasu ya ce abu abokinsa zo mu je mu yi karatu wajen sabon manzo Allah sassama abokinsa ya ce masa haba ga wane da wane yaushe za a buƙace ka wane da wane yana raye sai ce to wannan ba abokin tafiya ba ne ya je dinga bin sabon manzo Allah yana ɗaukan karatu amma daga baya wannan matashin sai da ya ga an zo an kewaye Abdullahi bin Abbas ana ta ɗaukan karatu ana ta bukatan fatawansa da sauransu ya ce hazal fata aqalu minni ya ce wallahi wannan saurayin ya fi ni hankali shi ba tunanin za zai kai wannan matsayin sai ga shi an tafi an bashi to su shallawa bakar sun tafi sun barka lokacin da shi ma ya fara karatun bai tamani zai kai wannan matsayin ba amma matsayinsa ya kai fiye da inda yake tamani dukkanin su kowa matsayinsa ta kai fiye da yadda yake tamani to muna fatan ubangiji subhanahu wataala ya saka musu da alkhairi kuma ilimin nan ba da shi da ake yi kuma shine yake ƙara haɓaka shi ba kamar kuɗi ba ne ka ware miliyan ɗaya ka ba wannan dubu goma dubu ashirin zuwa wani lokaci ta ƙare to shi ilimi kana bayarwa kuma yana ƙaruwa Ya zidu bi kasratil infaqi minhu wa yanqusu in bihi kaffan shadatta to da kamar yadda sa faɗa photocopy kake ba su original din yana wajenka sai dai mutum zai ce bai fahimta ba ko ya manta abin da ka gaya masa kai kuma sai ka tina masa to kuɗi kuma gaba ɗaya kake bayarwa ba photocopy a ciki in an baka photocopy ma bai zai maka amfani ba to Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi gaskiya mun ji daɗin wannan karatuttuka da aka yi mana tun daga ranar juma'a zuwa yau kamar yadda ɗazun da ranar nake cewa ni na fi ma wayanda suka yi gayyatan jin daɗin wannan karatu da sauran masu sauraro ubangiji ta Allah ya saka musu da alkhairi ah, shaglan abubakar Allah mai da kai gidanka lafiya mun gode Allah ya saka da alkhairi ah, dr jabir sani ya fula Allah mai da kai gidanka lafiya mun gode Allah ya saka da alkhairi dr jamilu sadis ka ƙara wa wannan zama armashi kwarai da gaske allah ta'ala ya saka maka da alkhairi mai da kai gida lafiya a wayanda suka gayyato wayannan malamai su ne wato wayanda suka yi biki wanda muka yi walima su yau da safe alhaji malami babeo da abokanensa su alhaji mansur ibrahim su alhaji suleiman bungel da sauransu suka yi tunani cewa lallai ya kamata su gayyato malamai su zo su yi wannan walima to gaskiya tunani irin nasu ya burge ni kuma sun amfanar da al'umma sosai ba maganan wai walima auren su ba amfanan da aka yi a cikin garin nan da wajen garin nan ya fi wato amfanan da aka yi a wajen walima din to Allah ta'ala ya saka muku da alkhairi a bisa wannan hidima da da kuka dauka sauran al'umma da suka yi ta hidima dai saboda zuwan malamin nan kowa Allah ya saka masa da alkhairi kuma Allah ya mai da su gidajen su lafiya Allah ya sa su samu iyalen su lafiya Ah, akwai malamai da muke tare da su duk da akwai ba lokaci akwai shek Imam Salihu yana kusa da ni ga Malam Ali Mamman shek Ali Mamman Shuaibu ya boye a bayana amma an fallasa shi <laughs> to muna tare da shi shi ma ga sauran dai daga alaran ma Abdullahi ga abin nan sakataren jama'atu za ta bi da kamacin sunna na jihar Adamawa Alhaji Usman Ibrahim da sauran yan uwa ga Ale Bawuro dama muna tare da shi koyaushe da sauran dai yan uwa wanda muke tare da su a nan ubangiji ta Allah ya saka wa kowa da alkhairi babu lokacin da zamu ba su abun magana su magana muna fatan Allah ta'ala ya sa wa kowa wannan ladan a cikin mizani na kyawawan ayyukansa subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh